ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون barna ta bayyana akan tudu da teku kamar fari da ƙarancin ruwan sama da yawan cututtuka da annoba saboda abin da suke aikatawa na sabo duk waɗannan sun bayyana ne saboda Allah ya ɗanɗana musu sakamakon wasu daga ayyukansu munana a rayuwar duniya kuma da fatan za su koma zuwa gare shi ta hanyar tuba.